This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Litinin 22 ga watan Janairun shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke muku lale marhaban a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labaran duniya. To Mahmud sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Litinin ya fara ziyara a wasu kasashen Afirka. gwamman mutane ne gocewar laka ta binne a yammacin china a yau dinar litinin sannan shugaban sashen kula da tsarin aiwatar da manufofin tarayyar turai joseph borrell ya ce salon yakin da isra'ila ke yi a gaza na iya haddasa gaba na lokaci mai tsawo to kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu har ila yau za ku ji abin da jama'a ke ci gaba da cewa dangane da bikin cikar sashen hausa na murya amurka shekaru 45 da kafuwa wanda a yau ake cikakken bikin a ofishinmu na nan Washington DC. Wannan gidan rediyo na VOA kuma sashen Hausa shine wanda ya fara wayar da kan jama'a masu shauraren sashen Hausa akan zuwan kwamfuta. To yayin da 'yan wasan Najeriya na Super Eagles ke shirin fafatawa da gina Bisau, gane kuma take shirin karawa da Mozambique a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Masana harkar kwallon kafa na ci gaba da yin shiri kan makomar kungiyoyin biyu. So san kusan a duk lokacin da aka ce Najeriya ta fuskanci ita wannan gasa ta AFCON za ka iya ganin kusan tarihi ya nuna ta kan fara ba a yanayi mai kyau ko ba da karsashi yadda ya kamata ba. So amma gasar tana tafiya za ga Najeriya tana ƙara miƙewa musamman a rukuni. To muna kuma tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda baban gida Jibril zai gabatar amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan wuni lafiya ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Litini ya gana da Firaministan Calvert Ulissa Korea Isilwa yayin da babban jami'in diplomasiyar Amurka ɗin ke fara ziyartar ƙasashen Afirka hudu. Da sakataren da Firaministan sun jaddada muhimmancin hulɗar Amurka da Calvert wajen inganta tsaro ci gaba a wannan sashi na Atlantika. da yammacin afirka da ma duniyar baki daya sakataren na yabawa da yadda amurka da kevat ke da manufa iri guda wajen yada tsarin wato dimokuraɗiyya da gwamnati ta gari da kuma 'yancin dan adam a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller a wani bayani bulagurin blinken din ya hada da zuwa tashar jirgin ruwa ta porto pereira wadda gwamnatin amurka ta ba da tallafin bunƙasa ta zuwa tashar zamani da kuma halartar gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin ƙasashen afirka tsakanin abirkwas da equatorial guinea gwamman mutane ne gocewar laka ta binne baya ga wasu guda takwas da aka tabbatar da mutuwarsu a wani yankin tsaunuka da ke wani lungu a kudu maso yammacin china a yau dinar litini gocewar lakar wadda ta auku da asuba ta bune gidaje goma sha takwas ta kuma sa alatilas an kwashe mutane sama da ɗari biyu a karamar hukumar zhejiang da kuma lardin yunan a cewar kafar labarai ta gwamnati an tabbatar da mutuwar mutane takwas sannan masu ayyukan ceto sun zakulo hudu bisa wani rahoton gidan talabijin na gwamnati cctv ko da yake nan take ba a san halin da mutane hudun ke ciki ba. shugaban sashen kula da tsarin aiwatar da manufofin tarayyar turai eu joseph borrell yau litini ya ce tsarin da isra'ila take bi wajen yakar hamas a zirin gaza na shuka ƙiyayya ta tsawon tsarin tsararraki borel ya yi wannan maganar ce gabanin ganawar da ministocin kasashen eu ke yi yau litini da ministan harkokin wajen isra'ila israel kas a gefe guda a ɗaya gefen kuma da babban jami'in diflomasiyyar hukumar falasino riyad almaliki mun san kowace ce kungiyar hamas da abin da ta tafka kuma lallai mun yi tar da shi abin da borel ya gaya ma manema labarai kenan ya ƙara da cewa to amma matakin soji kaɗai ba zai iya sa a cimma zaman lafiya da kwanciyar hankali ba kuma ba zai yiwu ba musamman a matakin soji irin wannan. Borel na ɗaya daga cikin jami'an ƙasashen yammacin duniya da ke yin tur da yadda yakin ke shafar farar hula a Gaza. Nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar. To yau ne sashen Hausa na murya Amurka yake gudanar da cikakken bikin cika shekaru 45 da kafuwa wanda za a fara nan ba da jimawa ba. A ranar 21 ga watan Janairun 1979 aka buɗe sashen wanda ke watsa shirye-shiryensa zuwa sassan duniya. Mai sauraron sashen Ladan Aliyu Kari wanda kakakin kungiyar masu gasa birji a jihar Bauchin Najeriya ya yi tsokaci a wannan tattaunawa da suka yi da Abdulwahab Muhammad. Alhamdulillah wannan sashi yana ba da gagarumar gudunmawa ga mai saurarensa kuma ni tun buɗe sashin nake saurare tun lokacin cma abba kano da irin su jimai ale sadiza isa wada su lawal sallauji bai marigayi Aliyu abbas marigayi allah jikansu kuma lokacin tun ana shirin nema da karfe hudu na yamma gashi yanzu har an kai lokuta daban-daban har lokuta hudu saboda yadda wannan sashi ya bunƙasa to allah ƙara ɗaukaka wannan sashi kuma wannan gidan rediyo na voa kuma sashin hausa shine wanda ya fara wayar da kan jama'a masu shauraren sashin hausa akan zuwan kwamfuta tun bata zo hannun mutanen karkara da ƙauyuka ba kai tun ma bata zo afirka ba kila to wannan gidan rediyo yake wayar da kan jama'a har kuma Allah sa ta zo kafin ta zo an riga an san da zuwanta sannan kuma kuna wayar da kan mai ku da irin wasu hikimomi a lokutan ba da labari ko kuma rahoto daga cikin hikimomin su ne ina tuna wani abin da ya faru a lokacin jin 12 a najeriya to ana cikin rikicin soke wannan zaɓe labarinku na farko da za ku fara akan soke zaɓen sai kuka kawo wani darasi ga mai shaurare in ya gane sai aka sa wani wasan yara suna cewa a cikin wakar wasan suke cewa ana munna baƙo ya tafi ashe baƙon na bayan gari to wannan fa wani darasi ne ga mai shaurare gane irin abin da zai biyo ba na wannan labarin kuma baya ga nan wani abu ya faru nan ma wani darasi ya faru an yi wata hira a wannan sashi da marigayi a ali kwara to da ya ba da wani labari an samu abin da ake cewa su da baka bayan kwana biyu sai kuka maimaita wannan hira da aka zo wannan gaba sai aka sa taken Amadu, Bello Sadaura Sokoto dukansu Allah shi kansu to wannan maganin mai shaurare wani darasi ne da yake gwada maka in har za ka yi magana za a yi to akwai abin da ya kamata kar ya fito to duk irin wa'annan abubuwa wannan rediyo yana ba da gagarumar gudumawa ladan aliyu kari kenan kakakin kungiyar masu gasa biredi a jihar bauchin najeriya yanzu kuma ga ibrahim ya dawo da karshen labaran duniya To Mahmud rundunar sojin Ukraine yau Litini ta ce ta dakile wasu hare-haren jirage marasa matuƙa da rasha ta kai a wurare da dama na ƙasar da daddare a yayin da kuma jami'an rasha ke zargin sojojin Ukraine da ƙaddamar da wani abin da ta kira koko suka kira maƙetacin hari a wani birnin da ke ƙarƙashin ikon rasha a gabashin Ukraine ɗin. Ita kuma rundunar sojin saman Ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakaɓo dukkanin jirage marasa matuƙa guda takwas da rasha ta turo ciki har da waɗanda suka buta sararin saman yankunan mikhailov da carson da kuma dnipropetrovsk a birnin moscow kuma mai magana da yawon fadar kremlin dmitry peskov ya ce ukraine ta yi amfani da makamai ba bisa ka'ida ba wajen kai hari kan madafin more rayuwa na farar hula a wata koko a wata barin wutar da ta yi jiya lahadi a birnin donetsk wanda ya hallaka mutane akalla 27 peskov yau litini ya ce rasha na ɗaukar dukkanin matakan da suka dace bayan wani harin da ake zargin ukraine da kaiwa a wata tashar jigilar mai a kogin bahar al-baltic rundunar sojin ukraine da bata ce komai kan waɗannan hare-haren ba A ƙarshe yau Litini ƙasar Kamaru ta zama ƙasa ta farko da ta ɓullo da wani tsarin yin rigakafin cutar malaria ga yara loto-loto. Wannan rana ce mai cike da tarihi abinda Olirin Ngunye babban jami'in tsare-tsaren rigakafi na cibiyar Gabi ya gaya ma kafan labarai ta AFP kenan. Wanda wannan wata hubasa ce a yaƙi da wannan cutar. mun shafe lokaci mai tsawo muna aiki kan rigakafin malariyar wajen dai shekaru talatin a cewarsa cutar malaria dai sauro ke yadawa ta wajen cizo zazzabi wato zazzabi alama ce ta kamuwa da cutar kuma muddin ba a wato yi jinyar ba tana ma iya haifar da mummunan yanayi ko ma mutuwa. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da 'yan wasan najeriya na super eagles ke shirin fafatawa da gini bisau ghana kuma take shirin kara karawa da mozambique a gasar cin kofin nahiyar afirka masana harkar kwallon kafa na ci gaba da yin sharhi kan makomar kungiyoyin biyu kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da abokin aikinmu muhammad habis baballe ya yi da wannan mai sharhi sunana abdulkarim abdullahi tso daga nan jihar kano arewacin najeriya to abdulkarim a yau ne najeriya za ta buga wasanta da gini bisau da kuma sannan har ila yau equatorial gini za su buga da abricos a wasansu na uku a rukunin a wanda shine wasa na uku a gasar cin kofin nahiyar afirka da ake buga a ƙasa abricos din yaya kake kallon wasan gini bisau da najeriya zai kasance so ka kusan a duk lokacin da aka ce najeriya ta fuskanci ita wannan gasa ta afcon za ka yi ganin kusan tarihi ya nuna ta kan fara ba a yanayi mai kyau ko ba da karsashi yadda ya kamata ba so amma gasar tana tafiya za ga najeriya tana ƙara miƙewa musamman a rukuni wanda idan ka duba najeriya kusan wasannin rukuni na ƙarshe wato wasa na uku cikin wasa goma sha biyu da ta buga ta yi nasarar guda goma a irin wannan matakin wanda yake nuna irin tasirin da take da shi idan gasa ta fara tura musamman a yanayi ita wannan gasar da muke magana a kai ta afcon rukunin ba a yau ghana za ta buga da kasar mozambique sannan kebba za ta buga da egypt shi ma wannan rukuni a takaice da yanzu kebba ta samu zuwa zagaye na siri ɗaya kwale wanda egypt dole yau ta ci wasanta in tana so ta zama ta samu tsallakawa zagayen siri ɗaya kwali haka kasar ghana ita ma yau dole sai ta ci wasanta sannan egypt ta yi a kasar masar ta yi rashin nasara shine za ta samu damar tsallakawa zagayen yan sha shida ya kake kallon wannan wasa na ghana da mozambique wannan gasar rukuni ne mai cike da kalubale matuƙa da gaske kuma rukuni ne da yake ƙara tabbatar da irin yanayin da ƙwallon ƙafa ta samu kanta a nahiyar afirka yanayi ne mai kyau na ci gaba da aka samu a ƙwallon ƙafa da ƙasashe ƙanana da ake ganin ba su da tasiri a ƙwallon ƙafan yanzu sun taso kuma suna ba da abin da ba a tsammani duk wasa sai an tashi in ka lura ƙasashe irin su namibia da duk a baya ba sa iya samun nasara mai kyau a wannan lokacin wannan yake tabbatar da cewa tabbas kasar masar tana cikin matsala musamman wasa da ita a kebbat kasar da koya a gasar da ta gabata kaga sai da ta kai kusan zagaye na 'yan sha shida wani yake nuna ci gaban da kwallon kafan take ta yi a shekara bayan shekara wancan karan an ga abin da kananan kasashe suka yi yanzu ma sun dora da haka akwai matukar kalubale akan masar amma ganin cewa kyabba ta riga ta haɗa makin da ta kai zagaye na gaba ana ganin masar din ka iya samun maki ka iya yin nasara akan ita kyabba din sai dai kamar ghana a ɗaya bangaren idan muka ɗauke ta da mozambique kusan wanda ya kalli mozambique da wasa da masar za ga mintuna kaɗan ya rage su nasara ta farko duk da kasancewa mozambique din kusan wasanninta akalla goma sha hudu ba tare da ta yi nasara ba a rukuni ba ta taɓa nasara a rukuni ba a tarihin ita wannan gasa to amma matsalar da ghana take ciki shine canja ras ba zai kai ta zagaye na gaba ba kuma ana ganin yanayin tafiyar da Ghana take zai mutukar wuya ta iya samun nasara musamman yanayin yadda ta fuskanci kalubale a waccan gasar. Abdulkarim Abdullahi Tsoho kenan mai sharikan kwallon kafa a kanan Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirin ilimi. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa daji. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za mu duba batun da ya fi ɗaukan hankali ne a Najeriya na binciken da wani ɗan jarida ya gudanar dangane da takardun shaidar kammala jami'o'i na bogi da 'yan Najeriya ke samu daga kasashen jamhuriyar Benin da kuma ƙasar Togo. Binciken da ɗan jarida ministan ya ya taimaka wajen bankaɗo yadda ake samun irin wayannan takardun shaidar kammala jami'o'in cikin sauki a tattaunawa da na yi da wannan dan jarida umar audu na jaridar daily nigeria ya shaida mini yadda ya gudanar da wani bincike da kuma dalilin sa na gudanar da shi. to malam baban gida na gode da wannan daman da ka bani na zo na ƙarin bayani akan binciken da na yi so da farko abin da ya sa na yi wannan binciken shine a lokuta da dama mun ji yaran makarantu suna ta ƙorafe-ƙorafe cewa za ga akwai wasu colleagues nasu da maybe da suna the same department ko suna makaranta tare sai for one reason or the other ko an withdrawing nasu ko kuma su da kansu suka janye cewa ba su iya ba sai ga san bar makarantan to amma wurin short time sai ka zo ka gansu kuma sun sa kaki wato uniform na nyc kenan na bautan ƙasa a cewa sun gama karatun digiri su sai ga kuma ka bincika sai ga su kotono suke zuwa ko togo cikin yar watanni ko just less than few weeks sai ga sun gama karatun digiri to abin ne ya jawo hankalinmu muka ce a'a ba za mu bar wannan abin ya ci gaba haka ba sai mun yi bincike daidai mutane da dama an san cewa abubuwan na faruwa a kotunu so amma ba wanda ya taba zuwa ya shige ya nema diddigi diddigi sosai har ya sayi certificate din har ya je NYC to ya kaji don gane da matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta dauka ko ma ta dauka na gudanar da bincike akan wannan badakala na samun takardun bogi na kammala karatun jami'o'i da ka gudanar da bincike akai Allah da ikonsa an yi bincike bincike ya fito kuma ya yi nasara tana mutane da yawa dai ana ta yabawa cewa gaskiya aiki ya yi kyau to ga share ya kai ga gwamnatin tarayya ma ta ɗauki eh, mataki wanda yes kowa dai zai iya cewa eh matakin da shi ya dace a yanzu sai har an gama gudanar da binciken da ta ce za ta sa a yi Su gaskiya ina farin ciki sosai da wannan matakin da ministan ilimi ya ɗauka su kuma allah ya sa shi ne zai kawo ƙarshen wannan matsalan da ke addaban fannin ilimi na ƙasar nan. To wannan ba karamin aiki kai ba a lokacin da kake wannan bincike akwai barazana da ka samu daga wasu ko kuma wata hukuma a Najeriya ko kuma a ƙasar jamhuriyar Benin din? to a gaskiya lokacin yake ta uh, gudanar da wannan binciken ba samu barazana ba sosai maganan gaskiya. su babu ma barazana kawai dai abin da bi babu ne bane mai sauki don wannan binciken ya ɗauki tsawon shekara ɗaya yana ta yi because na biya kudin samun certificate din a Disamba 2022 na same ta aka zo min da shi February 2023 wato ita digirin kwatanin ta zama kamar pizza ne kamar yadda dai kasan za ka yi ordering pizza a zoma da shi kana zaune a gida ba ma sai ka je ba so da na samu certificate din ban iya na tafi bautan ƙasa ba saboda abin nan tsanantawan da nyc ta yi wurin clearing wanda suka yi karatu daga kasashen waje so takarduna ba su cika ba so sai na je su koro ni sai na je su koro ni har dai tsawon shekara ɗaya da A na na samu na yi wannan hoton ƙasa a disamba kuma muka sake buga labarin a cikin watan disamba so kaga abin da ya faru kenan to a waje ɗaya kuma na je ta bakin wani malamin jami'a a najeriya dangane da wannan bincike da wannan ɗan jarida ya yi a cewar dr bashir yankuzo dole ne gwamnatin tarayyar najeriya ta gudanar da bincike akan irin wannan badakala da ke gudana a ciki da wajen najeriya maganan gabatar da takardar shaida ta karya da wasu ke gabatarwa cewa sun yi jami'a a kasar waje ko kuma wani babban makata babban makaranta wannan abu ne mai hadari lallai ne gwamnati ɗauki mataki kwarai da gaske amma babban abin tambaya akwai tarihi a tsarin mulkin kasar nan dangane da waɗanda suka yi forgery ɗauri na shekara goma sha hudu ko wani abu makamancin haka mutum nawa aka tsare aka ɗaure aka hukunta domin ana samun wannan zarge-zarge hatta ga manyan 'yan siyasa da sauransu cewa takardun da suke gabatarwa akwai tuhuma cewa ingantattu ne ko ba haka ba don haka da bukatar dai a ɗauki mataki mai kwari daga cikin abin da ke haifar da wannan yana da alaka da irin yadda jami'o'in kuma suke jami'o'in najeriya yajin aiki da rashin wato ainihin ingantattun abubuwa wannan kan sa mutane su ba da wato ainihin hanzari excuses shi yasa suka je kasan waje karatu na haka ina da kyau ita kanta gwamnati ta inganta waɗannan jami'o'i malamai su yi aiki cikin kwanciyar hankali ya zama babu yajin aiki ya zama kuma ɗalibai za su samu abin da suke so sannan kuma yana da kyau a ce duk wani certificate ko duk wani kwali da wani zai kawo daga kasan waje ya zama akwai wata cibiya mai zaman kanta wanda za ta tsaya ta tantance gaskiyar wannan certificate din ya zama cewa akwai tambarin ta a kai wanda zai nuna cewa a eh, nuc ne ko kuma ah, wato ainihin wani wuri mai alaka da wato jami'o'i ya zama za su tabbatar da certificate din da ya zo daga kasan waje a matsayin certificate wannan yana da kyau a ɗauki mataki mai kwari in ba haka ba wannan yana iya ruguza ƙasa yana iya ruguza al'umma domin ka ɗauki a ɗauki wani ya dawo da kwali a ƙasan waje ce yana da wato kwalin digiri na karantarwa a tura shi je karantar kaga zai halaka mutane don bai sa abin da zai karantar ba ko kuma a ce malami likita ne ya je kawo wato ainihin kwali a matsayinsa na likita a je a bashi aiki a likita kuma karya yake bai yi ba kaga wannan hadarin yana da yawan gaske Allah ta'ala ya kare mu da fatan dai za a ɗauki mataki mai kwari. To za ka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki wani mataki na dakatar da amfani da takardar shaidar kammala karatun jami'a a ƙasashen jamhuriyar Benin da Togo da Uganda da Kenya. inda ta ce tana gudanar da bincike a kan kasar jamhuriyar Nijar. Bayan wannan ma akwai wasu jami'o'i na daban da ke cikin gida Najeriya amma suke da alaka da wasu jami'o'i da ke kasashen ƙetare su ma an dakatar da amfani da takardun nasu sai an kammala bincike to sai dai kuma wannan mataki da gwamnatin najeriya ta dauka bai wa wasu iyaye da ma dalibai daɗi ba wayanda 'ya'yan nasu ko dalibai suke karatu a wayannan kasashe da gwamnati ta dakatar da amfani da takardun nasu kamar yadda ɗaya daga cikin iyayen ya shaida mani mai magana alhaji abubakar muhammad na baban a kan maganan karantu na su kaman kwatano ga sunan sauransu ni yara na shekara wajen su uku suna karatu a kwatano din kuma a ce za a yi kuɗin goro a bai kamata ba mai abin da ya samu 'ya'yan talakawa me malaman makarantar nan na najeriya suka yi su ga an inganta a makarantun nan na manya-manya makarantu da mu 'ya'yan talakawa su samu ilimi ingantacce shi sa za ga mun fita ko gana ko kotono mu je su yi shekara uku tun da can ba yajin aiki amma bai kamata a ci gwamnatin tarayya ta yi kudin gori gaba daya ta ce wuta ta hana waɗannan makarantu ba tuci duk a najeriya ba doktoci irin kano a nan suka yi karatu ba su yi wani wahala ba suka samu ilimi kuma suka karanta yanzu akwai masu tukin jirgin sama akwai masu pilot akwai masu doktoci a kano babu a arewa ya mu ba za mu rika fita waje yayan talaka ya yi shekara uku ya samu mulkin ya samu ilimin shi ba domin nan sai shekara biyar su kuwa ainihin kyauta aka ba su ilimin nan amma har yajin aikin malaman nan ba wai don kishin kansu ba ne don a inganta jami'o'in nan domin 'ya'yan su daina fita waje amma ba yi ba amma ya kamata gwamnatin tarayya ta zauna ta nutsu ta ga cin waɗannan makarantu shin wane ne wane ne na wane ne ba nagari ba a nan ba ai akwai su mun san irin waɗannan makarantu amma za a ce kawai yanzu mu da suka samu ilimi mun shekara uku kuma har yanzu akwai wanda su aiki in ka je can ma sai ka koyi faransa sannan ka zo kai a yi mafasara da ingilishi saboda kaga bai ba mu yadda cewa cewa za su soke waɗannan makarantu na ƙasashen ghana kotono abin nawa domin yaran wacan suke zuwa saboda nan ba yajin aiki in yaran kai na so karatu sai shekara biyar can shekara uku ya gama digiri din shi ba ya jin aiki ya kamata shugabannin su yi nazari da yin waɗannan makarantu in za su gyara makarantar najeriya ya musu daina fita saboda rayin yajin aiki a bincika ba wai za a yi kuɗin goro a ce duk an soke waɗannan makarantu da gadon da kwatar ba a duba sun waye waɗanne ne na gari waɗannan ƙasashe to muna fata wannan shugaban ƙasa ya gyara ilimi ya gyara malaman makarantar nan ya ba su gudunmuwa da za su mu kama 'ya'yan talakawa domin makarantun na a gyara su da yaran makasarin su fita waje su yi shekara uku su samu su samu digiri To masu saurare a nan ne kuma shirin namu na wannan mako wanda aka kara tsawonsa daga minti bakwai zuwa minti goma ya kawo ƙarshe a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin joli Leather Gresham na ku babin jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani mako. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a a gaida baban gida jibril kafin mu je ga labarai a takaice yanzu ga wannan sakon ya allah ya allah na domin iyali shirin da ke nazarin batutuwa da suka shafi ci gaban iyali da nufin neman mafita kama daga harkokin siyasa su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama mu kuma abin da muke dubawa balansin ƴaƴayenmu da suke tasowa ai ba ma mata ba ai dan talaka ma ba yanzu yanda suka yi karfi ba za su so yi kokari ba na farko duk abin da aka yi a kowane kasa dokan kasa shine zai baka fifiko da karfin gwiwa tarbiyyar ƴaƴa addini tun farko yace ka zaɓowa ‘ya'yanka uwa ta gari saboda me a nan ne za ka samu tushen tarbiyyar ‘ya'yanka ya taso kai a matsayinka na babba idan ka ga abin da zai lalace in ka ja sai ka ce kai wannan tsohuwa ta cika samu na ido zamantakewa tsakanin ma'aurata hakkin aure a kan namiji yake na farko shine mai aurowa na biyu shi Allah ya ɗora wa ciyarwa da shayarwa da tafasarwa da ilmantarwa da tarbiyyantarwa da ba da gida da komai da komai to amma a ƙasar Hausa a baibai ake tafiya da abu da kare hakkokin mata da ƙananan yara ina so ne a bi min hakkin 'ya'yana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su a bi kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya ya Allah ka bayyana gaskiya Kasance da shirin domin iyali kowace Alhamis karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 5 agogon Ghana. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaicen sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Litinin ya gana da Firaministan Cape Verde Olise Korea Silva yayin da babban jami'in diplomasiyar Amurka ɗin ke fara ziyartar ƙasashen Afirka hudu. Da sakataren da Firaministan sun jaddada muhimmancin hulɗar Amurka da Cape Verde wajen inganta tsaro da ci gaba a wannan sashi na Atlantika da yammacin Afirka da ma duniyar baki ɗaya. sakataren ya yaba da yadda amurka da verde ke da manufa iri guda wajen yada tsarin demokaradiyya gwamnati ta gari da kuma 'yancin dan adam a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller a wani bayani rundunar sojin ukraine yau litini ta ce ta dakile wasu hare-haren jirage marasa matuka da rasha ta kai a wurare da dama da kasar da dare a yayin da kuma jami'an rasha ke zargin sojojin ukraine da kaddamar da wani abin da suka kira maƙetacin hari a wani birnin da ke ƙarƙashin ikon rasha a gabashin ukraine din. Yau Litinin kasar Kamaru ta zama ƙasa ta farko da ta bullo da wani tsarin yin rigakafin cutar malaria ga yara loto-loto. Wannan rana ce mai cike da tarihi abinda Aurelin Ngunyen babban jami'in tsare-tsaren rigakafi na cibiyar gabi ya gaya ma kafan labarai ta AFP kenan, wanda wannan wata hubasa ce a yaƙi da wannan cutar. mun shafe lokaci mai tsawo muna aiki kan wannan rigakafin wajen dai shekaru talatin kenan. To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya jira kamar da Chadi. Wato 8 da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah kan mu. kada a nisa shirin yau da gobe na nan tafi sannan za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumadumin su muna nan kuma har ila yau a facebook x wato twitter kenan da instagram da ma youtube yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatarwa da kuma yona wa mayi da ta haɗa mana shirin sai injiniyan mu bill andre ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu.